Barka da zuwa tashan Salon So TV. Kun yi sacin ɗin sunan tashar mu kamar haka Salon So TV a YouTube channel zai bude muku kamar haka. Sai ku danna channel ɗin zai bude muku haka. Ga bidiyoyinmu ga wajen subscribing. Sai ku danna mana subscribe kamar haka. Kar a manta da thank you ai ba mawakaci ba sai wawa tuwo na miga na goma sha fudu ya dakanta bari sha uku yi nashi ya yi abubakar to ta ci miga yanzu na gi daga ifi kutu ayi lajo na ifi kutu ayi lozu na wuga sha ba na gi ya dari na ina na bi mike wuya ga ta ki wuro e ga wuro baba mi la wuga ya yi abubakar